imani da in ka ce a sai ce to kana ganin idan na tayar maka da yaci maka da yaci mun kawai da suka mutu baban ka da baban ka za ka yi imani da ni in ka ce eh sai ce to ta baka ba su in kun je ka bar su sai sa sai sai ce ya ke wacce da ya kai wani ku tashi sai shekaru su yi maka kama da iyayenka da suka mutu sai su ce wani wannan ubangiji ka ne ka yi imani da shi ma mun imani da shi za a fitini mutane da hijjar fiye da yadda mutane suke fito sa'annan kuma zai zo da wuta da aljanna a hannunsa idan ya ce shi imani da shi in kai zai saka ta wuta za a zama ce in ya ce ku shiga wuta ku shiga za su fara da aljanna za a ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya labarin hujjar su ya idan ka ce ya wani kusa dokar sannan ka fita wata hanya za a zama ce zai fito a wata kafa tsakanin sham da iraq zai yi bangaren jamunan duniya zai yada barna zai bangaren abubuwan duniya zai yada barna za su sace to ya ku allah ku tabbata a kashe barki ya ku allah ku tabbata magana su ma ce babu annabi da aka sai da ya tsoratar da mutanen da cewa su kula akwai injan da zai ni ma tsoratar da kushi amma zan gaya muku da annabi da ya gaya shi idan ka daya kuma zai ce muku shi ubangiji ne to kun san ubangiji ku ba ido ne ne shi ba za su ta gaya mun cewa idan su zai zama a tsakiya yake kuma an shafi bangaren da ya kuma idan sa ya yi tashi kamar kamar ilimi wanda yake a kewaye sa'annan kuma kamar irin ya zazzaro haka yake wasu su a wasu ruwayoyi suna nuna cewa babu ma gaba daya wani bi wani a haka yake kamar kuma yana da girma kafin. ya tabbata a cikin hadisin babu da kuma sosai Allah ya kare da a gare ta take cewa wata rana na ji dan mai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zo a yi sallah a salatu jami'a a salatu jami'a sai yau ka haɗu a masallaci ta ce to ni ma na je masallaci kuma a ranar na zauna a sahun mata na farko wanda da shi sai sahun maza sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ni ban tara ku dan tsoratar da kuwan wani abu ko dan ce ku faɗaitar da kuwan wani abu ba a sai dai ana na tara domin tamimu dari da ya kasance kirista ne sai ya zo musulunta kuma ya ba ni labari irin labarin da nake ba ku akan Nijar ya ce wata rana sun hau jirgin ruwa an hau jirgi a cikin ruwa shi da mutum talatin cikin kabilar lakam da kabilar duza wanda suke kabilu na sham suna cikin tafiya sai igiyar ruwa ta murɗa da jirgi na kare sai suka faɗa ruwa sai ya ce sai suka riƙe wata alluna na ruwa sai allunan suka riƙe yawo da su har sai suka kai su su wata gafa kamar irin gari da za a gani a gefen ruwa ko a cikin ruwa kamar za a iya cewa abin nan province ko wani ɗan tsibiri to kamar yanzu ana ruwa ruwan da kuke da shi a cikin tashi da da wasu bishiyoyi da nino a wani waje guda kuma a cikin ruwan ya ce to kawai sai za ta kai mu wajen tana kai mu sai muka sauka muna sauka muna zaune a cikin wani yanayi sai ga wata dabba ƙatutuwa ta wannan dabbar tana da gashi da yawa ba a iya gani ina ce da ta take ina kanta saboda yawan gashi tana zuwa inda muke sai ta dusu ba ma iya gani. ta sai muka yi mamaki ta sai muka ta ce ku daina mamaki ku ta ta wancan cushin akwai wani mutum yana so ya ji labarin duk su suwaye sai muka ce mu larabawa ne kai kan ki dama da ba suna magana sai ta ce ku daina mamaki ku zo ku je wancan cushin ta nuna musu wani cushin

an ɗaure shi domin taɓa ganin ƙasar mutum irin sa kuma an taɓa ganin wani abu da aka yi masa ɗauri irin yadda aka ɗaure wa mutum sai muka ce kai can ka mamakin ka waye kai sai ce ko kuma ba sai suka ce muna tsaye mun kun hawa jirgi wannan yin karatu sai jirgi mai balle sai kowa ya kama allo a cikin allon jirgi sai aka sauke mu a wannan sai sai ruwa ya kawo bakin wannan kudurin naka sai ta hango ta dabba mai yawan gashi ta tutuwa da ta zo ta tabbe muka ga muka sai ta ce wai ta ruwan ta kana so ka ji labarin sai ce to ni dai in game da labari na ne zan ba ku amma ku fara ba ni tutuwa ne sai suka ce kula rawa ne muka sabo na ku kuma su min al'arab sai ce to ku ba labari game da buhayar tsabariya buhayar tsabariya wani wani da yana hana yankin sha ne yaya ruwan sai suka ce me kake so ci gaba da shi sai ce har yanzu ruwan yana nan akwai ko ya kafe sai suka ce har yanzu akwai sai ce a ya ya kuke da sai suka ce to sai ya ce musu to ku ba su labari game da na kan baitan wata gona ce ta baitan sai suka ce ne kake har yanzu akwai da biyu yana fita yana fara da ana noma a titi suka ce sai su kunshi kusa a sai da labari game da aikin zubar wato a idanun ruwa ta zuba tana nan har yanzu suka ce eh tana sai ce to ita ma saura irin ke zama ba ku ba a cikin ta sai ce to ku ba da labari game da annabin larabawa marasa karatu da wuce an aiko shi sai suka ce bari an aiko shi sai ce me ya yi mutane sun ba da imani da shi sai ya tsanin ya ce a'a mutane sun iya imani da shi har ya yi jira zuwa madina sai sai ce na wani ai ya ce musu madama a ce su imani da ya ce musu alheri sai ce to ni ku sani ni ne almasihu almasihu masihun dajjal kusa akwai almasihu isa bin wannan akwai almasihu ko masihu dajjal ya ce to ku sani an kusa a bani umarni in fito kuma idan ka fito babu wani gari a duniya da zan zai je na taka shi da kafafuwa na ina in ban da banka da madina da domin sai da mabuni na in shiga madina da na san sai da da mala'iku da gulalai na wuta wanda za su yi kawo da tsora sai in taka shiga za a zama duk ba su mutum da kai kake sai ya dinga dariya yana munna yana bara har ana ganin mantan fuskarsa ya ce dama ba na gaya muku ba ba zai iya shi madina ba ba, wannan ita ce baiba wannan ita ce kaba wannan ita ce kaba kai zai shi ba. Za su ma gaya muku cewa sahabbai cewa dujalli ya taso ranar farko in ya fito kwana ɗaya sai ya zama kamar shekara mana Allah zai buƙa masa kwana ɗaya sai ta zama kamar kwana ɗari da domin ya samu dama ya kuma ya ko'ina a duniya an nan garin su ya rasu har kawai su ya ce kwana na biyu kuma sai Allah ya gani masa da shi ya zama kamar wata ɗaya kwana uku kuma sai ya zama kamar sashi ɗaya to daga kwana na uku zuwa cikin kwana arba'in nan kamar da zuwa a wata ashirin da wani sabu suka ce ya rasu Allah idan ya rasu ne da zan yi shi ya za mu yi sallah a ranar da za ta zama kamar shekara za a ce sai mutum da ke sa sai ku to ai yanzu kamar ya kamata a daga lokacin zuwa da an yi la'asa zuwa da an yi magariba zuwa da an yi isha zuwa da an yi asuba zuwa da an yi azara haka na kwado da Kala suna ce, in Allah ya sha bin zai na kwado na nan da rai, to ni zan wadatar da su zan isa zan je in koyi idan kuma na mutu baya nan a lokacin to kowane mutum zai tanadi hujjarsa ya fi bayan Allah ku tsaya a kan diga da gamu ya fi bayan Allah ku tsaya a kan diga da gamu Allah sun sanarwa ya kama cewa duk Allah ya halicci duniya bai halicci wani sharri irin digar ba kuma dujar ba kamar da mutane su ta wani da wani da ga ya dinga kaɗawa ba a'a ne amma wani kuma bai yi mutu ne iyayensa ba ba da ba masa gudawa kuma ba shi da kaya ba a haifar masa da ko ɗaya ba kuma ba zai iya shiga maka da addini ba za su ma ce mutum ɗaya ne zai iya tsira daga hujjar shi ko wani matashi idan tun zafi ya hutu sai saboda zai baza ɗan barandanta ya ce duk wanda bai ne ya zo ku kashe daga baya kuma sai ce kada a kashe mutum sai an kawo shi waje na da kai na kashe shi to wannan bawan Allah saurayi zai fito daga Madina sai ya tafi akan hanya sai sojojin Hujjar sai su gare shi sai su ce masa kai yi nan ka yi imani da ubangijin mu sai sai wallahi da imani da shi ba shi ne Allah shi ne ubangiji sai su kama shi za su kashe sai wasu su ce ba ubangijin to ya ce kan kashe kowa sai kun kai masa shi ba sai a ɗauki shi sai a kai shi inda Hujjar sai a ce da Hujjar gashi nan sai sai kai imani da ne sai kai ne makalicin da manzon Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zai zuwa cikin zamani sai bi zariya ta makamin sai kashe sai ya raba shi idan ya tsaga shi ba ya mutu ba sai ce da mutanen ya ku mutane yanzu inda zan raya wannan sauran za ku yarda cewa ni Allah ne sai ce eh, sai ce to tashi da jini na sai ya haɗe. Allah ce sai ka ga yaron ya mai shi sai ce wallahi yanzu ma na ƙara tabbatar da cewa kai ne makamancin da Allah za Allah ya ba mu nan sahabbai suka ce har sai na Umar ya mutu mu muna da dan shi ne wannan mutum sai da mutu muka ce ashe ba shi ne, yanzu ba ta kowa ya wanda zai kare da dindar amma in ba shi ba maza Allah ya ce mutum zai tafi domin ya je ya kora dindar sai kuma a kuke shi sai ya gaba da gaskiya da shi to da haka dindar yana nan tafi kuma ba wai kamar yadda ake faɗa cewa wai yanzu kapitalin jari hujja shi ne hujjar ko a da ita ce manzo Allah ya gaya mana kuma mun yi imani ne ta cewa hujjar din ne manzo Allah kuma ya ce za ku gani a baki tsakanin idanuwan da inda idanuwa suke fito sun alubu da kafin a wata ruwa kuma da kafin da babu da ra manzo Allah ce duk wani mumini da ya kalli fuskarsa zai gane kuma manzo Allah kuma ya gaya mana cewa idan zai fito zai samu customers mutum dubu saba'in za su bi shi amma dukkan su gudawa ne na garin asuwa shi ne garin iran nan sahara tehran a yanzu man ga shi adadin gudawa sai karuwa na alifin min yahudi a alaihim ayyarika za su yi su sun kasa irin kayan nan na gudawa wata riga doguwar kot wata take da hula a kan domin da Allah suna ya ba labari wani shi abu ne da sun alamun tashin alƙiyama mun ya bayan al'imam a abubuwa karnuku bayan hayaki sai kuma dabba sai kuma duniya sai abu na kuma shine saukar annabi isa kan maryam alaihi salam annabi isa kan maryam bai mutu ba Allah ya aiko shi a jirgin lokacin da aka tashi kan babbansa babarsa wato shi annabi zakariya alaihi salam a gidan annabi ya haya da babar zakariya da babar zakariya da babar annabi isa da gida ɗaya ne to an kashe annabi zakariya to sai Allah ya aiko annabi isa to sai gudawa suka zana annabi isa to da suka zana annabi isa alaihi salam har sai suka yi su kashe shi da suka yi adalci su sai Allah ya ɗauke shi ya zama da shi sai Allah ya a cikin wani sai suka sai mana ta mun cewa ba annabi isa ba to da aka tafi da annabi yana Allah sallallahu alaihi wasallama gerak yi sini, da ada gerak aka yi akan da shi a sama ta biyu da aka yi shi sama ta Allah ta su nan a kan mana dan dan lokacin da aka yi ikirari da shi a sama ta ɗaya ga annabi yace an na gan shi ma an ba shi rabin kyau a sama ta biyu kuma sai ga annabi isa da annabi haya ibn kana ya ga su a can sama ta biyu wanda shi annabi isa bai mutu ba zai dawo a ƙarshen zamani to sai ku ya tura na annabi isa zai zo sai ku ya gama bannansa yana ma kan jariyar bannansa manzara suna ce ana cikin haka sai Allah ya aiko annabi isa sai ya sauko annabi isa mala'iku ne za su ɗauko shi a kan fuka-fukansu sai su sauke shi a wani waje a dimash da maskas inda yake shi ne kafitar da siriya to akwai wani waje da ake kira white minar manaratul baiba al manaratul baiba tana nan a eastern na nan na damascus gabas maso gabashin damascus za Allah ya ce to zai sauka a nan za su dire da ya sauka za ku gan shi kyakkyawa ne gashi duk. maza da shi yana kama da tsohon wata jin masu ta ya nuna wani sarari za a san ba da sallama ya ce idan annabi sai sauka za ku ga kanta yana fitar da ruwa kamar ya fito daga wanka su tafi shi fito daga wanka ya aka gan shi kamar irin jikinta haka bai gama tsanewa ba haka za mu ga cikin annabi a alaihi salam maza da sa ya ce to da ya samu su musulmai a lokacin an tsare su a cikin baitul maqdis da shi da alzaliman sojojinsa suna jira duk wanda ya fito a kashe shi ko kuma a kafirtar da shi an tsare an tsare su an yi boycotting ɗinsu a lokacin nan annabi isa yana son kowa da Allah suna ya ce in yi numfashi gobe da yake iga a jikinsa ya fi kwan kuma in yi numfashi da an ya shafi numfashi da ake fara da kuma numfashinsa yana fita zuwa ga inda idansa ya kai duk inda ya hango to numfashinsa shi ya kai to kai tsaye zai kuma masallacin kudus kun gwamna ya nuna za ku sami za su ƙara ƙwasar kudus da dawo da shekarunsu to amma kuma za a zo a sake kun ƙarfin su to idan an ɗauki sa ya zo bakin a jere ne dare zai bayyana sanda zai iso bakin masallacin kudus a lokacin an kira sallah asuba ana kare ƙama to wanda zai ja saboda shi ne mahadi ne dogon zamani wanda za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai ya mun zai zo a ƙarshen zamani a zai zo a ƙarshen zamani a nan alaihi wa alihi ya mana to a lokacin nan sai annabi Isa ya kwamba su goma yahudawa ba da da ci sun ce ko kai ba su da dama nan musulmai ne da ya kwamba su goma sai a ce a je a buɗe a gawaye ana buɗewa za a yake kuna ganin ta za ku gane shi sai a ce ha ba rukulla wannan shi ne ruhi na ubangiji isa ibn mali isa ibn mali annabi ta dan mali sai ya shigo sai a kafa ba to sai mahadi sunan sa Muhammad dan Abdullahi in aka ce shi da dina in ka nasara ta tana cewa zuwa ga yadda na hakan dan sai na Ali kan Abi Talib Allah ya kare ta a ba ma ne shi'a ba wannan na musulmai ake magana to saboda haka sai sai ba iya ce ya talla da haddan fasalli bina a zuwa ba mu sallah sai ma iya ce ai kai aka aka tafi wa sallah dan haka kai kai za ka ba da sallah amma Allah ce mu ne wanda annabi ta zai talla a bayan ma'ana a bayan ɗaya da cikin sai a tare sallah sai a yi sallah asuba ba kuma ta a wajen mutum yana sai yana jira ana iya da sallah asuba sai a sai a gani sai a buɗe mun ba sai a buɗe ka yana fitowa mutum yana ganin sa sai ya girka da gudu za a ce sai ba da zabar jiwa yana nan kuwa kamar yadda yin ne an zuba shi a ruwa su kuma yan mutum su zuba yi sai aka fita ya bi shi har sai ya je wani wajen da ake kira babu lokaci to a babu rizkin kana nan a falastin hanyar da ko koma tana nan to a nan da annabi ta zai cin masa sai sa makami ya tara to su shi ke nan tun da ya sai annabi ta ya zo har inda musulmi suka ce to to ga jinin maki Allah na kashe shi ko to duk inda kuka samu da ya wuce ku kashe to a nan sai aka kai yawa sai su dinga guduwa ana gudu sannan ana son sanar da ce har sai ta kai da ya buɗe saboda tsoro da shiga bala'i zai samu dutse ko bishiya zai tuya a bayan su amma sai da dutsen ya yi magana ya ce kai musulmi ne kai zo ba wani da yanzu ya tuya a bayan na bishiya za ta kai ta ce ke musulma ce ta hoka bayan rufiya a bayan shi ta bishiya kai ce kawai ba za ta iya musu magana ba ita ce bishiya alƙarƙa wanda ana ce dama ita bishiya da wani dawa ce kuma har yanzu an gano cewa suna nan suna tuka don sun san cewa lokacin yana zuwa a lokacin nan sai a gama da ya dawa to sai annabi bisa ya zo kuma ya ce idan da aka ga alaji a yanka shi a kakkashe aladai gaba ɗaya ya zama babu babu alhanzari sannan annabi bisa ya ce idan da aka cross a je a karya shi zai yi samu kursun da yake girma ya janda ke shi gaba ɗaya duk kusurin da zama babu kawai yanzu an daina daga kusurin a cikin ko in an yi misali zai zama kiristoci ne su ba da jizya kan kursun musulunta kai an daina zama ne ke kai an daina karɓar jizya sai dai kawai mutum in zai musulunta ba ka babu amfani ci gaba da rayuwa to sai a tsarkake duniya daga dukkan wanda bai ba da gaskiya da Allah da manzon Allah da annabi sallallahu alaihi a lokacin sai rayuwa ta yi kyau sai arziki ya sauka duk baka mun a tashi alkiyama yanzu abin da iya faruwa duk lokaci ya yi sai a tashi a to shi kenan sai maza Allah sama ya ce a lokacin sai annabi Isa zai zo ya rafa kuɗi sai ka kai ka zo an zo inda kake ma an ce da Allah da ka ce ni na rufe gurin da ta sai da mutum ya zama abin da yake so a ba shi dama ya su jada raka a biyu ya ce masa a tara masa dukiyar duniya saboda yanzu al'ibada ce ake yi to ka za a zauna tsawon shekara ta ana cikin jin daɗi Allah hana wa masu yaran da su hana sana ne a annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke ba mu magana yace a wato sai annabi isa alaihi salam da yalwar dukiya a kan mutane sai a shiga su ne mai nutsuwa to duk inda mutane suke suka ji labarin annabi isa yana su to za su yi kokarin bari su dai su su bari su dai su da shi to hadisi ya tabbata hadisi na yi musamman Allah ya kare ka a gare shi yanzu za mu tafi alama ta shi. Maza Allah ya ce ana cikin haka sai mutane su tattaro daga ko'ina sai a tafi aje a yau annabi isa mu baya suna zuwa wajen annabi isa da ya zama su sai ce a ah, alfu ne suwa da suwa sai ya shafi kanku sai ya gaya muku ma ajin ku a aljanna ko ɗan ajin wani kun san aljanna aji aji ce sai ya ce ku ku ɗan aljanna ne amma ga daraja aljanna kuma ka je aje a ba da kuma to ana cikin yin haka sai Allah ya wa annabi isa wahayi to alama ta biyar ta zo sai ce to an akarar su akwai wasu bayi na da na fito da su la ya dani li ahadin lahuma ko ba kuma wani wanda ya ya ce zai iya sa hannun sai su su ne ya zo da majin to a nan sai a masajiyar da zo shi ne da imanin sa ya wa su ba ba a na zuwa da ya ju wa domin kalli kai ka duba ka gani da sauransu za a yi guda suna ta musu yago mago ko mago ko yago haka su yi sauransu su kuma ya jizo ma jinjin mutane ne irin ƴaƴan aka ba adam jini su ma Ka yi mutane ne ka muke rayuwar nan amma 'yan wani gari ne ƴan wata ƙasa ce ƴan wani wuri ne da suke zalunci suna iya cin komai har mutum ma suna iya zuke ruwan kogi gaba ɗaya da saboda yawan su suna da yawa sannan su su iya komai ba sai ɓanna kuma ba musulmi wasu sun ce ɗayan annaba adar ne amma ba ta hanyar hawa ba ha su ta wata hanya annaba adar yana da wata mata ne bayan hawa a duk da tura annaba adar ne wata yana kwance sai mafarki sai mafarki sai mafarki sai mafarki mafarki mutum Judeus pergi ini Judeus bukan apa-apa. Judeus waktu saya jamin ini kata jika orang kesalahan di rumah, kamar makan sangat terus. Kusan ada ada dengan apa apa sam wani shi ne ya haifi larabawa duk larabawa sun ji ko akwai ham shi ne ya haifi baka da akwai shi kuma ya fi shi ne wanda ya haifi mutanen asia masu jajaja ta haka kamar yan taki da yan china da sauransu kuma ai su ba irin larabawa ba ne ko to sai aka ce ɗayan ya fi ne amma ni hadisi ya karɓar da zama sallama ya gaya mana cewa Allah zai tashi annabi Adam a alkiyama ya ce fitar da waɗanda za su shiga wuta rabon wuta a cikin zuriya sai annabi Adam ya ubangiji suwaye ya wuta a cikin zuriya ta sai ce ka ta ga su ka raba su mutum dubu dubu sai a raba ɗan adam dubu dubu sai a ce to a cikin kowane dubu a ɗau mutum ɗaya a janna ɗari tara da saba'in da tara su shiga wuta maza na ce a ranar nan za a ga yara in sun za an faɗa haka zai yi furfura ya shi guda a lokacin mai ciki ma wata ta mutu da ciki za ta haihu a take a zama da ba za ka tsoro sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tabbaku da mu ai a cikin ku ɗan adam akwai wasu al'umma guda biyu wanda duk sanda suka shiga cikin abu sai sun mimminta abu su ne ya fi da mazin har ke nan ce ɗan adam ne Allah ya ba mu labarin sa cikin Qur'ani ya ce lokacin da zulkarnaini a ba an ja ayoyin ba saboda lokaci lokacin da ne ya ba bakin wasu duwatsu guda biyu sai kawai ya tarar da wasu mutane ba rawa iya magana ba ma'ana ba a tare da suke cewa su ma ba sa gane da ke cewa sai dai nemi masu fassara su ma masu fassara ba sa jin yaren ya jujo ma jujo sai dai suna jin yaren wasu makwabtan ya jujo ma jujo sai su kuma suka shiga tsakani su ma makwabtan ba sa jin yaren ya jujo sai dai suna jin yaren wasu da suke jin yaren da yake kusa da wanda suke kusa da yaren ya jujo ma jujo a haka wannan mai wannan interpretation sai aka samu interpretation da yawa sannan aka kai kan wanda zai kai zuwa yaren ya jujo ma jujo daga cikin alamar su shine yaran a duniya ba a iya shi ba this is number one number two maza su sallama ya gaya mana cewa ne ya yayyen fuska ce da su shan faranci shakku su ba irin dogon fuska ce aka irin samu to don haka ta kusan a yi shi a kan da aka fuska su da ke jinu haka za ka ganta irin kamar an taka gwanda a kan ka shan faranci ne zai da hausa sannan maza suna ya gaya mana cewa idanun su da musulmi yan tsotsi idanuwa ne da ya cewa hancinsa a da ba su da dogon hanci kowa ka hancinsa yake a ba su ta irin ne da muke nuna mutane kuma ba yi amma jikin su jaje jaje ne don mu jaje jaje ba irin farin larabawa ba ne wasu suna da kokari ce yan shafi So gaskiya ku ji sai irin ya ka yan tayin rauni sai kuna kamar wanda su ma yan tayin ya yana da wahalar fahimta kuma suna da idanuwa ta zuci zuci idanuwa kuma ba da to amma abin da ya kace ba an tayin rauni sauran za su wani yara musamman na suke a duniya su kuma yan tayin ba za a ce barna kawai suke ba suna amfana da wasu yanzu wannan kai kaɗai ne ba mai yan tayin ba amma kusan komai a cikin ka inda ka zauna je ka gane mai fita ne yanzu a masallacin na a ce duba kai kuma din waye sani yanzu ke labarar ta kuma mai fita ne sarrafa su zuciya da suna cutarwa suna ba kwanan sun cutar da musulmai an gwamnati ta hana musulmai wasu a wasu gari kuma mun ji a kan gwamnati ya da rabai kuma dai alama a kan gwamnati a kan shi gaskiya har ta kai ma ana nunawa a wata Allahu a'lam haka ne ko kuma dai ga wasu musulmai an danne su wani suna ba su ruwa sai sun sha da eh, to su ma suna yin fanna amma dai inda su ne kuma ina ta kallar da aka yi domin shi lokacin ne da ya ce to abu da nake so tun da kun ce za ku ba ni lada wai in yi ka tsakanin ku da yaran yau ba domin ya ji ba su kullum sun hau wa duk gari su cinye su jarirai su tsotse musu ruwan gari su cinye musu abinci su wahala da su suke kuma duk lokaci ba lokaci sai sun zo in wayannan suka zo to wata shekara kafin wata shekara ta zagaye wasu sun da haka duk wanda yake makwabtan ya bidiyo ma duk yana fama da bala'i to shi ne sai sai ce domin abin da Allah ya bani na dama a duniya ya fi mu a ce ne na kawai ku zo ku zo ku haɗa haɗa ƙarfi da ƙarfe biyu su canza. domin zuwa duwatsu ne guda biyu ɗaya a nan ɗaya a nan ke su kuma ya biyo ma suna bayan duwatsu ba su isa da haura dutse ba saboda ya ganin ka daga ƙasa har sama dutse ne kamar ya tola sama a yanzu kawai ta ƙofar ne suke shigowa in aka yi bulokin ɗin kofar to shi kenan duk girman da ta sai sai ko ku ku samu burkar cikin karafuna aka yi aka samu sai aka cika aka yi dade ana zuwa sai aka cika karafuna suka kai har karshen duwatsu sannan sai sai ku ɗaya ku ɗauko zuga jiki ku hura in ku ku aka dinga hura karfan aka dinga hura karfan har sai ne ya zama jaja wurin to kamar fulon ke nan. lokacin da hatta idan sabon sarkin karan da sai ce to a ta tsara ku tagulla tagulla ko san tagulla irin da ake yin silai da titi da shi na san na tagulla ne wanda ba kai saka Allah shi ba to sai kawai aka narka tagulla in aka dinga zuba a tsakiyar aka aka sa dalma aka yaba wajen sai Allah ya ce isa su tsallako ba kuma su ta su wajen ba kawai ya tuno masu suka wani gari suka arziki su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to jin daga ranar suka ɗau kayan ya haɗa suna ta haƙa ran a ƙasa sun je karshen fila ɗin wannan katangar amma kullum maza Allah ya ce sai sun haɗa sun haɗa sai dare ya yi su da sai ce to da gobe in je mun dawo sai mun sai sai mun ƙara ta sai kun kusan gama ta sai mun gani sai ce gobe mun dawo mu ƙara sabo gobe ya ce su tare wajen ya ce kamar ba fara Allah ya ce kullum haka take yi har sai an haifi wani a cikin su wanda rana kaka zai ce ku tafi insha Allah gobe za ku za ku sani wani to a lokacin zai zo su tare ta kusa sai su fara mata sai su karya to shine a ranar da za su fito kuma za ka gan su a ko'ina za ka gan su suna yaduwa su ha haihu su hayayyafa duk faru ko ne ta ko'ina domin suka zo za su cika duniya dan sun fi yawa sun danne namu wasu sun ce ya ji da ma duk nan ba a gefen tashi take wata rana mai da cikin sarakunan musulunci cin a wancan daular kamar da yake kasar ba na labari ya haɗa mutane ya ba su abinci ya ba su kuɗi an yi komai an jana ta yawa duniya an kasa da maganar kuma yau mutum ne technology da ya kasa gano inda bijan yake yanzu yana da a google app amma google app nan da iya detecting wannan sauran da bijan yake ta yadda za ka san wa ma ku yi illa abin da aka ba ku ne kuma sa'an nan ba tune duk da ya kasa detecting wannan wanda da aka yi yamin da masu wannan katanga sai dai hakuri a bashi ko amma kuma su ne da mun imani sai a annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari to idan ya ji za su kara in duniya su yi na sai man ubangiji ya ce manzo Allah ya ce mana sai ubangiji ya ce da annabi ta ka tattare ina ka ina ka buhaye kan dutse to sai ta kan dutse a nan ne ba ya ji da mali wanda suka saboda suna da ƙarfi Allah ta ce saboda yawan su idan suka taho in sun farko daga inda suka sun fara tafiya kamar jimaki ba su na farko za su koma cikin wani katon teku da ayyukan sa ba a teku ne kato amma ba sa bukatar da su ɗauko su kawai za su faɗa ruwan ne a cikin ga tsotsar ruwan sai an shanye shi an cinye kifayen ciki an cinye faɗan ciki har ka ɗan ciki na an gama da shi na ƙarshe last bus ɗin suka wani ce kai dama da ruwa a da gani an taɓa yi ruwa an wai na farko masu sun zo sun tsoce shi amma wajen ya zama kawai ba a taɓa yi ruwa ba za su shanye ruwan duniya su cinye abincin duniya a lokacin kuma ba ruwan da wayan su zuwa ya kowa ba su zuwa a lokacin nan maza za su ce za a sha wahala a kan dutsen nan da annabi isa ana nan ana nan za a daɗe a daɗe a daɗe a kan dutsen ana cikin bala'i to ana cikin wannan bala'in sannan to wannan ita ce alama ta biyar sai a kai isa alaihi salam mutane sai su zo su sa ya roƙi Allah to sai Allah ya kauce wannan bala'in da ya ji gaba ne ita kafin ce Allah ya kai ki wannan lokaci kawai wannan mutum ne cika lokaci ƙaryani wai an ce wa yan kace ne wai suna da kalafalan kunnuwa in suka shimfiɗa da dama sai shi hau kansu sai su lulluɓa da kunnen ba wannan da kariya ne ba wani da yake ba wasu kuma sun ce wai dogaye ne wai gajiyar sun shi ne wanda ya kai kamar tsawon hasumiya da masallaci wannan ma kariya ne kun ga aka kai kwantare shi saboda haka su dai mutane ne wasu suna maganin ba da suka da mutane ba su amma lokacin da za a halakar da mutane sakin mutane lokacin da za a kulla da ina zuwa wani su mutane sakin ba sa sai ta ba sai aka kira su a kira yawan da aka bar su a wani yanar ba da yi wasu malamai suna ganin cewa mutanen magoriya domin mutanen magoriya tabbas a taɓa mutane a jami'ai kuma ba a fahimtar magana sunayen suna an kaji jan kakri wani sirkhan aka ta irin wani sunaye masu tsananin wahala ya fi ɗaya tsananin wahala waɗannan kamannin su irin haka ne amma mutanen magoriya kan baka san in china ba za ka ga tabbacin su to saboda sun taɓa zuwa su cutar da duniya musulmi suka dinga yanka mutane za yanka mai a farce cikin nasa a nasa a cinye a ka a cikin ruwa aka yi wani kuma musulmi sai da ya kwana da kwanaki gaba ya koma karanta wada saboda yawan da tattafan da aka waka a cikin ruwa to an ce wa kabila lokacin su holaku sunan su holaku su jan tartib aka shugabannin su yi to aka ce ya ba Allah ma ya wani suna cewa wannan katangar ita ce katangar China ko za a wurin katangar tarihi a China wata ana ta shekarar farko dubu nawa shi ma ba haka ba ne domin katangar da labarin da suka gina ta tarihi wanda kuma zulkarnin alexandra shi ne wanda ya yi ainihin wannan wannan takardar amma ba alexandra mcdonald ba domin shi eh, alexandra mcdonald da su ke sun suna ba da labarin da shi ba musulmi ba alexander al-makaduni wannan daban wannan wannan shi ba musulmi ba wannan kuma musulmi ina ba ta akwai da ruwa to a lokacin nan sai Allah ya turo wasu wasu wasu wasu kwari ana kira su da suna nan wanda kamar kwari da kamar fara kawai su zai yake makale a wuyan ya fi wa masu sun makale ya fi da kusa yana jini ke ba su ne duk gaba ɗaya rana ɗaya manzo Allah sama ke cewa kare kare su bi kuma farta duk gaba ɗaya sai ka su gaba ɗaya su sun fada sun mutu wata rana manzala ta ba ce saboda yunwa mutane suna zaman dutse sai sun ga inda za a samu musu kansa kawo kawo ne yin kusa kansa ne a kawo da a kawo sai ka ji kudin da za a ce shi da dirham naira miliyan kaza saboda kawai ana so a samu a ci abinci don ba abinci sun cinye dabbobin su ya duba ma duk kuma in ka sauko to sai dai gawar ka su ma ba su iya hawar sama ba Allah ba zai ba su dama ba wajen sai sun ya kabbara kawai ce ya yi shahada shi dai zai sauko da abu da zai faru ya faru yana a sai tare da su gaba ɗaya su mazala su ma ce to a lokacin sai dai kabbara ce jama'a Allah ya ya ya ya isar muku daga makiyayen sai musulmi su sauko to in sun sauko za su ci gaba da rayuwa a wurin to amma sai dai kuma ga shi sun mutu da za a iya gudun su sun jirga sun zama mushe suna ɗori sai kuma wani bala'i a za su ma ke cewa mutane za su dinga girki da karma kamar ya zuwa yi wato bakarsu da kwarinsu na itace da suke zalunci da su to mutane za su ɗauka su dinga girki da su suna kuma dabbobi sai sun koshi daga abu nan din ya juzo ma ne to a lokacin da suka ne kuma sai ya zanto idan aka sheki numfashi wanda yake akwai abu nan akwai wani ya juzo ma sai abu sai a sake koma wajen annabi Isa sai sake babban Allah sai Allah ya ji dubo sun tsaye sai su ɗauke su gaba ɗaya sai Allah ya wanke garin daga yanin da rabiyo ana nan kuma sai a annabi Isa ya to alama ta da ta kare to annabi Isa ana zuwa cikin annabi Isa yana mutuwa in ya mutu ko kuma sai mutane su sake komawa lalacewa su yin tsaya to ba za su mace a kiyama ba su tashi ba sai ya zama yawancin mutanen da suke wajen a shararar mutane Allah ya zai ka zama mu ne ta mutu a yau sai malama ne sai shakwa ne sai wata mai ibada ta mutu sai wani tsoron Allah ya mutu duk sai an ga mutuwa sai a bar kawai mutanen da suke a shararar waɗanda su tuba ba lokacin maza da suna yi sai alama ta shida da ta bakwai da ta takwas shine za a dinga yawan ƙasa ta tsage mutane su dinga faɗawa ana akwai natural "disaster" gobar ruwa kawai sai ka ƙasa ta rufe tsage duk sai a rufe kun ga an yi wannan a japan ana yin wannan a an yi a japan ana yi an yi a indonesia da aka yi tsunami an yi a yankin asia dai ana yi da yawa kai kuma masana geology suka ce yanzu after every two minutes a duniya kullum sai an yi earthquake ma'ana kullum ana yin girgizar ƙasa a duniya su goma sha biyu a wurare daban-daban bayan duk minti abubuwan ba su goma sha biyu ba duk bayan minti biyu a awa ɗaya ana yi su goma sha biyu drop times to drop times 12 people. Could you imagine? 240 bucks. Haka ne? something like that. So haka ake a on daily basis. Domin Allah kasbun bil mashriq na farko za a dinga sa a bangaren gabashin duniya su ne ne wa kasfun bil maghrib ɗaya eh, kuma a yankin turai ne zuma ana yi a yankin turai wa kasfun bil jaziratul arab ɗaya eh, kuma za a zo inda larabawa suka to nan ne har yanzu ba a yi ba fara sosai amma shi akwai alamu a lokacin ba sauran ba to alama ta biyu alama ta ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa dulu shamsi min maghribiha shine kuma sai rana ta fito ta tabbatar ta domin kullum rana in za ta fito sai ta ji ta ci gada a gaban al'arshin ubangiji da ce ya ubangiji na yi rituwa ta so sai a ce ta fito in za ta faɗi sai an ce mata faɗi sai ta faɗi to amma ranar da za ta je ta shigara ta ce fito sai a ce ta fito to a ranar sai sai a ganin ta gabas sai a cikin zuwa duk sai ta fara su kuji an ta da yamma saboda ba sai ta kuma na wasa to a wannan ranar ta ranar duk ba Allah bai ta kuma duk wanda bai duba ba ran Allah bai ta kuma ba ya shiga ku ya rana shi yasa kun ne yake so ya duba to ya Allah ta ma ce za a yi karɓar duba har zuwa lokacin da ranar za ta fito ta inda take haɗu ranar ta ta take fatuwa saboda haka ‘yan kuwa wannan alamun tashi a kiyama ne za su san cewa ashin zalika alama ta ƙarshe wacce ita ce ta goma ita ce wuta ce da za ta fito daga kafar za ta kuru mutane ta rana ta har sai ta kai su gudun tashi a kiyama to anan ne za a yi gudu na mutuwa wanda kawai wutar za ta biyo jama'a za a samu cikin tashi a yamma da shi ne Allah ya ce wa yau ana shirin mutum ummati wa yau ana shirin Allah ya ce ka tuna musu ka ambaci ranar tashin alkiyama ranar da za mu tashi za mu tattara faujan jama'a min kulli ummatin daga kowace al'umma min man yukaddimu bi na cikin wanda suke karyatawa da ayoyin alamomin tashin alƙiyama wanda suke ganin cewa ba za a tashi alƙiyama ba za mu tashi barin min za'u ubangiji ya ce a lokacin da za a kara su karyata ayoyi na cewa za a yi kashin alkiyama bayan ba ku da ilimin cewa abu da kuka karyata gaskiya ne amma za ku tunta mu ko gaya mu ko kuka sai abin muke faɗa na azaba da za a yi musu a sai tabbata a gare su saboda kawai na yin tsaye kuma da su ita su magana su kawo wani gani ba da su kawo maka layi da zan ta biyu ba ma za a ba su damar su da yi ma gari ba ba da na su da ma gari ba na. Allah ya ce masu karyatawa da alkiyama ba su gani ba cewa mun sanya gari samu nutsuwa a cikin daga sukuni da kwanciyar hankali su kwana su yi bacci wanda da rani ba za su iya ba wannan hara ko mun sanya musu yi mafsiran lokacin da za su dinga gani sosai fiye da dare da su nema abincinsu. mutum ma yadda yi zai tafi za a da shi akwai ayoyi da alamomin su yi mutashin a kiyama ga mutanen da suka kasance su yi imani. Wayan manzan kuma ya gaya mana cewa Allah ya halarce shi da mala'ika zai yi busa a cikinsa mala'ikan da zai busa a cikinsa kamar yadda hadisai da yawa suka zo sai dai akwai rauni a cikin su sunansa isra'ili to amma wannan tawatar a wajen malamai cewa jima'i ya haɗa kan cewa sunansa isra'ili ko da cewa akwai rauni a isra'ili za su ma ce cikin shi ba ya haɗe kafa jira ne kawai Allah ya faɗi lokacin da zai fito da shi ya busa da ya busa kaho فقد من في السماوات ومن في الارض duk wanda yake sama da kasa da mala'iku da mutane duk gaba ɗaya za su barazana sai su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kawai kamar mala'ikan mutuwa ba zai mutu ba kamar ita mutuwar ma ba za ta mutu ba kamar al'arshi yana nan haka ne wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake kace wa kullun Allah ya ce wa kullum dukkan mutane da kasani an tauri za su zo wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a kira'ar wato ainihin a taruhu a kira'ar harsu a hasin da hamza da kan yin sannan kuma wa kullum a taruhu kira'ar shuba tare da kuma ragowar jimhur masu ba to sai da kuma kullum a taruhu dukkan su mutane sun zo wa ubangiji bayan an yi kusa na biyu dafirina wato suna masu komawa zuwa gare shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qarana jibala fa القيامة تحسبها جامدة قراءة عاصم الكوفي حمزة بن عامر فهو متحسبها جامدة كي قد تنكسي ودورة مباشرة مصيبه وما سيرا سورية تقول ما الصحاب أما سنة كل كبير يدري به هذا الله سبحانه وتعالى يا منا آه، القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المردود وتكون الجبال كيف تدور أنت العلم كما الأوردة المنقوش وتأكد هذه تأكد شرح أمريكا wata an murya kun san yadda ake kaɗi to inda ake kaɗi din kun san an riga kwatin sai a wani ɗan ƙwallo a cikin sabaki wannan kwatin ƙwallon shi ne an murya to an kaɗe da an cire an murya sai da an riga ta zama shala-shala kan an tafi ta fi da kayan to haka za ka ga zuwa su taburdu marar sahab suna kusurin yadda jirgin da yake gudu. Subhanallah wannan shi ne aikin Allah sana'a ubangiji kenan yadda yake yi alladhi atqana kulla shay'in wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya kware wajen yin duk wani abu da ka sani innahu khabirun bima taf'alun innahu lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala khabirun masanin ya kware wani mai ba da labari

وطلبوا خير من هذه لأبن يفعلهم ما في أبن وهم من قبل يومئذ عاملون وأنتم مسلمون ثاني وإذا سبق إيمان آمنا ذا وتؤمت تسلم الفتح يومئذ ومن فزع يومئذ ومن فتح يومئذ يومئذ قراءة نافعة من فزع من فتح يومئذ قراءة أبو ابن عامر من فتح يومئذ كما من علاء البصري تعاكم الكوفي وهم من يوم يومئذ آن سوكا من فزع إن أخي مكان السرور يومئذ أو نبأ ayin na gaba a cikin suna cikin aminci don haka duk wanda ya wata Allah to wannan abin da ake faɗa kamar yadda bahaushe ke cewa jajibe ne ba ta tada hankalin jaki don ya san ba shi a cikin wanda za a yanka saboda haka duk abin da za a faɗa iya kafirai ne kawai ban da musulmai da wanda suka yi aiki na dalili su ba ruwansu na'am ayyuka cikin kafirai da mushekai da waɗanda suka yi rinta da kuma musulmai masu laifin da suka gamu da Allah ba su tuba ba Allah ya sa mu tuba Allah ya fi mana da waɗannan mutanen farko ba su su ne za a kika fuskokin su nari a cikin wuta. da me ake saka muku ne ba da abin da wani kasance kuna ba. kadai abin da aka umarce shi ne a yi bauta ga rabba hadhihi al-baydati ubangijin wannan gari na makka allazi azamaha ubangijin da shi ne ya mai da maka ta zama harami ya zanto ba a ba ko ko kaya ce ta ba a yanke ta maka ko abu ne aka gani ba a tunta ko farauta sai aka gani ba a kamawa ko mutum ne ya yi shiga ɗakin Allah to ya tsira to Allah ne mai ita harami wala kullu shay'in kuma komai da ka sani Allah ne wa umirtu an akuna min al-muslimin ma mutum da kasance cikin masu miƙa wuya masu sallamawa gaba ɗaya zuwa ga Allah musulmai ke wa an asru wal qur'an dinga karanta alqur'ani kuma an yi alƙawarin cewa wanda ya karanta alqur'ani yana da lada kuma a dukkan harafi daya kuma ranar alƙiyama alqur'ani zai ce shi wanda ya karanta shi kuma ranar alƙiyama shi wanda ya kiyaye alqur'ani ya da shi shi aiki da shi iyayensa ma za a tura su a babbar tashin alƙiyama a sa musu kaya na ado da hula da sarauta da gasaita kuma an gaya mana duk wanda ya karanta alqur'ani ya dace shi to ranar alkiyama sai ruhu a ya da a cikin karanta alqur'ani zai zo ya taya shi bacci kuma Allah ya gaya mana cewa ranar alkiyama alqur'ani zai kawo su ta sai to ubangiji ga suratul baqara da ali imran su ne akan gaba in ka gansu kamar girgiji za su zo da gaban ubangiji ta magiya sai an ba su ke kan dukkan wanda yake ya karanta alqur'ani sannan kuma an gaya yin cewa darajar alƙur'ani a ranar alƙiyama ne an zo za a shiga aljanna sai a dakatar da kai a ce doka ta alƙur'ani karira kamar yadda kake karanta wa kake rerawa a duniya da aya in ka ta karanta sai a ba ka aji na a ce ka kai aya ƙarshe da za ce, lalace ba ina aka ra manzan ce manzan ta kafin zan ce ba aka yi aya ta fara ba karshen matsayin a aljanna ko karshen adadin ayoyin da ke iya sai ta ake so karanta alƙur'ani sai a yi karanta muhaddace shi domin shi shi mu ranar alƙiyama kuma duk da aka addu'a Qur'ani ji dukkan abin da Qur'ani ya zo da shi na mutunci wanda ya shiryu ya ba Qur'ani to ya sani ba wai ya wa Allah alfarma ne, ya fa shiryu ne dan amfanin kansa ruwa shi ne zai amfana. ya bata ni ba ni cuta ba ni Allah ya tsoro ne ba ni ce da kawo kowa ya imani ba ni ne kadai. ka ce ina cikin wanda Allah ya aiko su yi wa mutane gargaɗi wa qul amru lillahi fayuriikum ayatihi fatarifuna dukkan yabo da godiya kamar da aka fara da godiya da Allah da kuma an kare da godiya da Allah cewa wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah a farko a ƙarshe a bil'ula wal ke nan, sannan fis samawati wa fil ardi sannan ashiyan wa hina turbiyu ka ce alhamdulillah dukkan yabo da kirari da kirari da yabo da godiya duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ne ku ayati sannan Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyinsa.

yanzu yana shi yanzu an zo an yi microscope glass an yi telescope and binocular wanda za a iya sawa zo abin da dawa a nasuwa ba haka ba ne wani an kusa kuma a kancin kanka a jikinka ba za a nuna maka ka gane cewa Allah yana da hikima yanzu baka duba ka gani a da shi ke na amma su samu ciki sai ta hanyar kawai za a gane me a cikin ciki amma yin da gobe ta kawo ana iya kayan harami a cikin shi kai yanzu ma ba ma haka ba ana ma iya zuwa a ɗabi kwaikwayen masu a ɗabi sukon na namiji wacce matar da ba za ta iya haihuwa ba a mahaifarta a je a dasa shi a cikin wata matar mai haihuwa ita kuma ba na ta ba ko ba ta cikin sa'annan kuma ta zo ta haife shi ta haihuwa wa ɗansa yanzu kawai mata wasu ba za ta ɗaukar ciki sai a raina musu cikin aunorin sai a cikin su da wannan ya kamata su gane wanda suke wannan ya kamata su fahimci cewa lallai ba ubangiji shi kaɗai ne ya ya kamata a bauta masa duk da wannan tsarin da komai wa yake gudanar da shi yanzu ka zuwa gari mutum ne zai samu matsala ta koda fashin kalan. yanzu da can mutum ya kamu da koda shi ke sai dai a ta kallon sa har ya to amma da an yin ko ba yi ne da yari su ne da wata wankin koda to wani koda ce ba ta iya tace ni, irin yadda ya kamata ka tace domin amfanin da to har yanzu da latest technology na ƙarshe shi ne wanda aka yi shi ya kasa 60% na adadin jinin da idan ka ko da taka tana aiki za ka taka 100% ba tare da ka ta ta abu sun anna da ri atqana kullu shay'in wato Allah shi ka yi iya shi yasa sai ga wanda ake tace masa koda wanda ake masa dialysis fuskar da tana yi bacci tana yi bacci tana yi bacci saboda wannan jinin gurbatacce ne da yake haɗuwa ya taru in ta kai idan mutum ya samu matsala ta jini ana iya da jinin ta gaba ɗaya a zuba masa wani baki ɗaya samu to kuma ana hanzawa fa a ganin ka zuba da ganin yanzu jinin ka ne kawai ba in ka ɗauka ɗigon jini ɗaya yana kunshe da rectal white platelet and plasma sannan kowane ɗaya a cikin ka ɗauki composition na na plasma ko platelet lymphocyte waye kowane aka ji da gaya masa aikinsa sai ka ga to how many cells kake da shi a cikin jikinka an ce ba kana da 900 billion of cells a ka, wa yake kula da wannan ba Allah ba to daga baya Allah ya san nuna mana muna gani abubuwa da yawa suna faruwa fi an yau laraba yau duniya da duniya ba ta san da za ta mutum da mutum ba amma yanzu aka kawo samfuri wanda yanzu kusan duniya ta karɓi samfuri yanzu misali a ƙasashen da suka ci gaba duk inda ka zo ɗaya kwamfin za ka fita ko ka shiga da karo sai ka sa eh, firga ka kana yi wannan firga firkin zai kawo hotonka zai kawo labaranka zai kawo tarihin zuwan ka garin in kai ba ɗan garin bane in kai ɗan garin mai shekarar da aka haife ka iyayenka in akwai wani laifi da ka taɓa yi in akwai wani laifi da ka taɓa yi zai nuna inda kai laifin da yadda aka yi tara aka sa maka ma kuɗaɗen da ka ajiye a banki wuraren da ka je ana so za a iya wani samfin in ga kai sai wani zama ta ala da ya tashi batun cewa ya tashi zai gina mutum sake ta gari ne ke bala ala ne ke ba Allah ya ce to har fingerprint ɗinka da kake gani banan shi ne nan saman ɗan yatsa wanda duk duniya Allah ya halittu na mutum ɗaya ba zai ƙara da halitta ɗaya. yanzu ni dama ta ban mauna da yanzu misali waya yanzu waya ai in ba ka zan password kada a tracing password ɗin ba sai ka yakan fingerprint ko to yanzu in na zo na saka dole in zan sa waya sai ta gaya mutum in zaɓo ɗan yatsun da na san zan amfani da su saboda ita tsora tana tuka wuta kana so ka gani to kuma in kai ba gani kana tukawa da dama ba za ka iya aiki da dama ba ko in kai ba hagu ne kana tukawa da hagu ba za ka iya da dama ba to ka saka bi in to in ka saka da dama in ka kara ne da karfin su ai wannan kata su ba a san ni wai ka ce ba za ta gaya maka ba sai ce to canja in ka saka na hagu to inda za ka saka wannan makwabcin nasa duk da makwabtaka su ya san karin amma ba za su karɓa ba wai baya kake nan da mutum ne to ka ga kenan sanurihim ayatina fil afaqi na kuma sanurikum a sanurikum ayat ta ta'rifuna yanzu lokaci yayi da duk wanda ne imani ya kamata ya wani zuwa na wa ta'ala ce wa ma rabbuka bi amma ta amalu kafafa mara sani bane ga wurin abin da mutane su kasance suna aikatawa ya yi a cikin wato ainihin ibn abi hasim ya rawaito a tafsiri kamar da malamin su ke rawaitowa daga gare shi da rabuwar yadda Allah ya yarda a gare shi cewa manzo Allah sun sallama ya ce ya ayyuhan nas la yaqtaranna ahadukum billah ya ku mutane kada ɗayan ku ya rubuta Allah daga kaman Allah baya kanka فإن الله لو كان ذاكرا شيئا لأقبل البعوضة والجردلة والذرة da da ce ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ainihin zai manta da wani abu da Allah ya manta da sauro kaga shi ne karkantar sa amma duka abin da yake cikin sauro da ruwansa da su kansa da komai Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi wato Allah subhanahu ala yana sanar da ƙwari yana sanar da dukkan abubuwa da suke kamar beraye ko wani abu makamancin ka duk Allah subhanahu ala yana sanar da shi to don haka falau kana Allahu mukila shay'an la aqbala ma tukhfi ar-riyah min athari min kadar kadar mai fi adam to da a ce Allah zai manta wani abu to da sai a ce Allah zai manta takun dan adam da in yi sace ta zo ta kara ta kara ko kuma ta zo ta goge shi to in ka goge shi ma Allah ya san ka ka wajen iska da wani to da Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana sanar da abin da kuke yi kuma ranar alkiyama zai ba kowa labari sai mu tsoron Allah mu tabbatar da cewa muna bauta masa kamar yadda ya umarce mu to yan uwa laifin daɗi karewa a nan muka zo ƙarshen ayoyi da zamu fassara a wurin sura mai albarka kuma a tasirin wannan lokaci a kafin An yi jawabi da ta ce na ba. za mu amsa tambayoyi kan uwa da tambayo kuma muna tuna cewa wannan mutane a da Allah na za a kawo saboda za mu hada gaba ɗaya mu da yau ba mu hada da yamma sai dai kuma mai yawa rai assalamu alaikum Allah ya ce mai shi malam da Allah rahma Allah ya saka alheri Allah ya kai ki gida lafiya malam dan Allah yana so a taimaka a fara wa masu hali dan Allah idan sallah ta zo su taimaka su girka abinci a kaiwa ɗan fursuna saboda sallah ba sa samun abincin ci amma da kirkimeti suna ta samun abinci kala kala malam dan Allah a faɗa wa maza ma su ba wa matan su dafa abincin su ma sa lafiya dan Allah to sai a taimaka inda hali a yi iya ba kokari dan kada ranar alkiyama Allah ya tashi ne ce ya aka muka bari wasu suka yi abin kirkin da mu ya kamata a ce Allah ya ba mu ikon mu Allah ya saka mu da annabi da su assalamu alaikum malamin ku barkan da yi da Allah mamanin ya matsayin wanda suke yin sallah akan benci sallah su dai da sifar da aljibran malam assalamu alaikum malam menene hukuncin matar da ba ta tausayawa yaranta kullum a cikin zafin rai take kuma kuma this is easy. Islamically allowed to take things in other in, in order to know, in order to space out child and not disturb it. This is in order to prevent a situation where a child that has not developed completely to have younger ones. tested in order to test our childbirth and not to stop it. Wani sai zama tsarin iyali kenan ba ƙayyade iyali. You know, family planning Islamically can be seen through two ways or windows. That is a plan that aims at stopping, you know, you are just to stop the bath, not to control it. But there is a kind of learning that aims at controlling the bath. For example, you want to leave an interval between the first and second due to some justifiable reason in an acceptable condition, Islamic and we have to take this into consideration. That there are type of conditions that are not acceptable in Islam. For example, just you don't want to, you don't want to burn within two years. Just that's how you wish. So this is not Islamically acceptable. But for example, if you always undergo a DS before you give birth, and then you are afraid of having DS as many as possible, then you decided to control the birth, not to stop it, so in this case, some ulama have the view of saying that it is allowed. And in the case whereby you are in a situation that will not warrant you to, to bear children as many as you are naturally, for example, your husband is on work in another country and you are only allowed to, to have the visa of two or three times, which you have it already. So instead of certain problem that may affect your economic life so you can control the bus till you end the contract and then you come back to your own destination and then you should allow it to continue as it is naturally. And in a situation whereby you are on travel or you are working on in uh, another place and then you live in a place where Muslims are minority Maybe you happen to be in a family or non-Islamic family. They are not Muslims, non-Muslim family. So you are afraid of leaving your children with these people so that they may not convert them to another religion. So you have the capability to, to hold in your custody only two or three children so you can control the bus in order to live with these children so that you can come back. Or if the situation warrants, then you will continue giving back. But just as you fail to say that you are going to control the bus is prohibited. Talk less of stopping it. Some of them are saying, okay, we may not have enough resources to take care of them so that who tell you? Tell me Allah subhanahu wa ta'ala is the only one to provide the sustenance for everybody. Allah subhanahu wa ta'ala has created everything, has counted it, and has put a destiny. It's waiting for its time. When the time comes, then anything will happen. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Just the, the, cursing Allah subhanahu wa ta'ala, according to Allah subhanahu wa ta'ala, when He wishes to execute a thing, He just commands and say, be that it was. Kun fayakun. Assalamu alaikum, madam. May Allah reward you abundantly and bless you with the photos. Madam, please, is it permissible for someone to respond to salam by saying, wa alaykum salam, or wa dependent on the gender of, the person being responded to? Yes, but we better say wa alaykum salam because you are always accompanied by malaika, malaika to rahmah. So if the angels are there, so we need to include them so that if they come to say Amin, you will also be included. But if you exempt them and you only respond to the person who said Assalamu alaykum. to you, Yes, it is accepted and permissible, but that's what you have to be malam menene hukuncin namijin da yake fitsari daga ɗaya kuma in matar shi ta yi mishi magana sai ya ce a fitsarin ba ya taɓa jikin shi muna neman ƙarin bayani mun gode Allah ya kai da rabi'a a nan to wannan matsala ce da take da rikici matsalar fitsari a tsaye ga namiji ga da dai bai dace da misali a ba ba zai yi ba amma ga namiji na na ake Allah ya kare da a gare shi duk wanda ya ce duk annabi ya yi tsari a kan da hakika kaya ya yi karya. a lokacin da ya yi karya ya yi kuskure amma ba a iya kan ta dan manzon su sallallahu alaihi baya tsari a kai a gidansa saboda gidansa akwai inda zai kewaya amma ɗaya daga cikin yaransa sauban Allah ya kare da gare shi ya ce wata rana ana tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo juji a wata buwa da wasu mutane sai wani ana ya umarci da in kafa masa sanda in saka ba in tsaya in kare dan kada wani ya zo cewa fa bala ha'irin sai ya yi a ranar suke a nan shi ya ga abin da baka fahimta tun da a waje ne kuma ya faɗa hatta tare na ila zuba na ta kauni kenan wajen manzara sa baya so ya ci tsuguna saboda wajen da datti kuma bola ke mutum sai da mutum tattal to da kun sa akwai masu kwakwalwa ila zai mutum sai ya ɗaura infection kuma sai ya cutu to sai malamai suka ce ladar da cikin ladabin kuɗari da cikin da amma idan yanayi na lafiya ya buƙaci mutum ya yi a tsaye kamar misali in ya na ɗin a cakure kuma wannan lada ɗinsa za ta dinga a nan wajen pumpkin ɗin zai iya samun rauni na urethra inda fitsarin ke fitowa to in ya tashi tsaye kuma zai samu balance to in ya tsaye ba mu amma duk da haka mutum ya koyi fitar da kansa ta yadda zai zama to ba za a dinga ganin ta kuma bai kama da arna ba amma in yanzu su arna ne kai suke yi to ya kamata in dai ba wani sarki na lafiya ba mutum ya kawo cewa ya Allah ta'ala wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah ma malam ne ne hukuncin azumin nan da yake romantin matar shi sosai ita matar ba ta azumi saboda lalurar juna biyu har ta yi wannan tambaya mun amsa kuma cewa bai kamata da wasu saboda a yashi kuma azumin sun zai iya samun matsala ta ce assalamu alaikum malam ni ce nake da matsala akan jinin akan jini malam wani sa'in sai sai na yi wanka sai ya ta ce jinin biki sai na yi wanka sai ya dawo min in kuma ban yi ba sai ya sai kwana uku zuwa hudu bai zo ba to to shi ki sai yi zuwa daga shi wannan jin kwanani ko kuma da ma normally kwana ne kike kina da ni ai yawanci mace wannan yakan gado gado ita jina da jino kai yana da jini can da jini abu so idan sun saba yin sati biyu ko sati ɗaya ko kwana kuma ko kwana sha biyar ko talatin zuwa arba'in to shi kenan sai ba shi sai ya cika wannan kwanaki in dai zai san da ne idan kuma kin saba yin ɗan kwanaki sai kika yi kin yi ɗan tsarki sai ya dawo kika amfani da ba jin al'ada ba ne kuma bai kama da irin jini ɗin da jini ne na cuta za ki ci gaba da yin tsallaki da yin al'umma. wanda ce mana ina ka ba mu nan ba kawai ba suna da kyau rai kawai a kuma kuma bayar ko ka ko ba ka kuma bayar kwanne a kuma a gari shi Malam Allah ya ba su lada ta muke shan wahala su tambayoyi mu an koya mana da hausa cewa kalmomi da kalma zaman kanta da ke ba a haɗe kalma da kalma komai komai ta misali yaro ya zo ya ci ya sha ya tafi yaro suna ya aikatau wata take ɗauke da lamirin lokaci zo aiki ya aikato da lamirin lokaci sha ci kowanne raba shi da sannan kuma duk tsawon haɗa su raba su da duk tsawon kalma kuma ba a raba ta misali kwakwal matawa su haka za ka rubuta ta kwakwal matawa ba za ka sa kwakwal ko kuma ka ja layi ba kuma sa'an wani lokacin haɗewa da rajewa yana janyowa a kasa fahimta misali yanzu ba muna karatu ba mun gama sai na ce to in na tafiya yanzu duk anan ba ni tunani duk anan ba ni tunani misali ina tunanin rabuwa da to kuma kuma gare ba ne tunani ko ko kuma aka ma mashi ce duk anan ba ni tunani duk anan ba ni tunani duk anan ba ni tunani akwai wani wajen rubutu ko babu akwai imani wannan suna wani kalma ce daban ni kuma lamirin suna ne da aka tuna daban ni daban tunani kuma kalma da yake haɗewa ba sai ka ce afiya ta kiwo kamar an tambaye ka cewa da afiya da dukiya ne ya fi kiwo sai ka ce afiya ta fi kiwo in kuma ka zuka samun mutumin da yake da abu kutu sai ka ce kai ina abu mai sai ce abu ya tafi kiwo akuya ta tafi kiwo akuya ta fi kiwo sai kuma kaga akuya ga ta anan sai ka ce akuya ta fi kiwo akuya ta fi kiwo aku ya tafi kiwo akuya ta fi kiwo kuma duk gaba ɗaya ka san ne da ya amma wajen rubutawar abin da yake bitamin shi ne yadda ka rubuta sura ko lokacin ne an haɗe kalmomin sai in ta kokarin kamar kalma ɗaya ce wata da sai ka ga kowace kalma amma ta da wata an wala da ita wannan da mutum ce da sai ta yi kara an ce assalamu alaikum warahmatullah Allah ya ba kula da Allah ya ba kula da kai ka ce ya ba kula da wani abu ne ya ba kula ko ya ba kula da ko Allah ya sai ka dan haƙura ka ba da ce ba sai ka ba da ce ku inda ba kalma sai ta aiki da lamirin lokaci ko kuma lamirin suna ne na wanda aiki ba da Allah ya ba ku lada ya kai ku gida lafiya malam idan kana sallah kuma ana kiran sallah an ka kai inda aka ce aka cewa sallallahu alaihi wasallam a kiran sallah ya mutum zai ce to ai kana sallah kana aiki ita ma aiki ce wancan ma aiki ne ba za kana wani aiki a tsaye da kai sai ka tsaya ka gama sallar ka in ka idan sai ka sai sallallahu alaihi wasallam sai wannan assalamu alaikum malam wani wa'azi na malam jafar Allah ya gafarta mishi amin na ji da kullum na inda yake cewa ba haramun bane dan namiji ne mata biyu ko ya tafi da duk wanda ya fi babu nutsuwa a gare ta amma hakan baya yayin koyaushe ka kai gare ta ba yace ya yace kamar ta ne kai mata kwana ba da yardar ɗaya ba shi ne haramun sai kuma ranar da aka yi tambaya ce hakan ba ba wurin hakan bai kyau zalunci idan Allah ma muna son a yi mana bayani sosai mu fahimta saboda burin farawa hakan Allah ya mu dace a fatan Allah ya kai fatan fatan Allah alkhairi zuwa gare ku kai da alamun Allah ya kai ku ya lafiya ku samu ya lafiya a so ni dai magana da suka faɗa ta mana da cewa cinta kullum inda yake cewa ba bane idan mutum ya ji wa ta in su biyu uku hudu ya tafi ga duk wata ya samu mutuwa gaskiya zai ji jire ne dan kuma cin jire ne kuskure ko ma waye ba ya tafi haka nan in dai a yadda kika rubuta ki sai dai bayani ne ba ya faɗi wani abu kafin nan ko bayan misali mutum ne yana da wata mata da ya karkata zuwa gare ta a cikin mata wanda wannan yana faruwa ya fi samun sun samun nasuwa a ta sai da izinin matansa domin ta zauna tare da shi a wani waje ko a wani yanayi suka amince maka wannan babu yanzu ko kuma ranar kwananta ya fi zama a wurin misali yana dawowa karfe bayan sallar isha ranar kwananta tun kan magariba ma a wajen yake magariba sannan kuma ita tashi in ya tashi fita sun can yana fitar musu karfe goma da samu ita kuma sai ya kai karfe goma wannan ba su da haƙƙin da ake mai dole su ya fi shi saboda wasu ƙila wani abu da ke masa da su ba sa iya masa kuma shi ɗan adam yana da ma'azara ma'azara mari ya ce ya maza da ta shiga ɗakin ta sai an gama hira an gama komai zai tashi ya fita da a ah, fita za a yi ne sai su yi su ce ai ka tsaya ina da wani zuma da wani tsohon zuma sai su ta dule ni har je za a kuma yana jin wani yake mata ina zuma har sai an ja lokaci da nan sai ka ɗauko za Allah kuma sai ka ba shi dinga lafa a hankali a hankali har na na Aisha da haka suka gane ya fi daɗewa a ɗakin zai a ɗakin a ɗakin magani sai suka sa ido sai suka gano cewa zuma a shi take ba to sai suka so da hana shi sai kawai suka yi mutu da to in ya fito in yi zuƙa ce sai mata kina jin wani wari zan Allah ba a san wani in kika ga yana neman da wani to ko ka sha tsohon zuma ne to zai in ya ta haka ne da ya sha shi kenan sai ya shigo ya muke jin wani abun nan ne sai ce ne ba shigowar ka sai na ji haka wanda Allah yana su lafiya sai ta ce ko ka sha tsohon zuma ne ta ce ai ba na sha a yi mara ta ai ka ka tsohon zuma haka yake da mutum ya ga yana dinga yin mara ya ce da wancan ɗakin ma sai ji sai to ya ga wannan tara ban tara na biyu ya rasu Allah ga tsohon ya ce a ya haƙu sai sai suka gaya ma sun ai to ga Allah ma ya ce kada ne zuwa gana ta fito su ka san yanayin rauni na dan adam sun kuma murna suke yanzu ga Allah ya dawo normal ba za a wata ba ta fi shi a wajen annabi ba sai wannan da zai gaya wannan da wannan da ta gaya wannan to sai Allah ya baka so ta hari sai aka yi su fara aka ce musu ba ku da wannan ya ka abin da kamar yake je ma yake ne ko manzo in yi su sai a yi haka zai ka san muguwa ita mace wai ya dena ita kai ya mata kai ya mata kawai a zauna a haka yadda ake in dai zai mata su ita ta goma sai duk da ta to wannan mugunta ce amma ba da yi sai Allah ta sa mu ya ya kauna ta in addu'a Allah ta bani dinki da zan masa abin da zai fi suna su zama a wajena wannan babu laifi amma ce shi ke nan sai ki zo ba bayani ita kuma ta zo da bayani sannan kuma sai ki ce ki ta ta kan ki wannan ba zai in haka ne to babu laifi amma in haka ne kawai miji yana da mata biyu uku hudu kawai shiga ɗakin wacce ga dama ya kana rabuwar to wannan bai yi adalci ba gaskiya amma kuma misali in kina so ki ce mun ku kawo misali ranar kwanan wacce hajiya wance to kuma shi gaskiya ya fi samun nutsuwa da wancan. to ya ce nan za a sai ya ɗan dinga obalan in ya tafi haka in ya dan tafi ofis tun da ya san in ya dawo a can yake to kawai zai kan raka ka can tukuna haka ne sannan sai ya kara tasa to dai shigar zai iya gaishe su ba ne in kuma wani abu zai faru tsakanin su to gaskiya a duba akwai mutumin da in wani abu ya faru tsakaninsa da mace a ranar to karfinsa ya gama karewa ne duk in ya je wannan shigar da yawa wancan zai kuma yi effective din wancan negative to kun ga an shiga haƙƙin in kuma ya zamanto in case whereby in ya je wa ita wannan din dama ba za ta iya gamsar da shi ba kuma yana tsoron faɗawa halaka to abin da ya fi shine ya nemi izinin ta in kuma ba za ta bayar ba ya auna ya gani takaicinta ko faɗawa halaka wanda ya yi. to inda yadda za a yi ko ba ta sani din bai ɗan cewa ya dawo suka ce wannan wasu suna ganin amma suna ganin mai ya haƙuri ba shi ne ya ba duk da haka inda zai haƙurin da ya yi jan a tsira ne da zalunci saboda kada a cutar da mace. So, Ba salam. yi kwana, eh, eh, eh. a ba kan shege ba dan halal ne ai shi shege a waje ake samun na in dai akwai aure na halal ko na shuba to da ba shege ba matsayin sa ɗani na halal kamar ragowar ɗaya ne kawai dai sun ne kuskure to kuma ya masu mata mata ɗaya kuma ake dawo marasa ɗaya masha Allah a lokacin ɗaya yake zuwa wuce a a tare ne ba wannan duk ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam da Allah ramin sa amin malam kun ce ba ni magana da lallo saboda mun samu matsala da shi shin malam ina da laifi ɗaya eh, ce wuce musulmai ne kina da laifi inda musulmai ne bai kamata mutum ya kawo cewa don haka musulmi na sama da kwana uku eh to arna to ai abin za ke wani ji ba haushi ya ce mini malam wata kawai Allah ce to ba addu'a akan misalan akan misalan da ke dawo to wannan abin wai mace tana tana tana tana yin al'ada su bi a watan musulunci yanzu akwai wacce ana sauran kwana bi azumi tana kwana biyar ana sauran kwana bi azumi ta fara aka shigo azumi ta yi kwana uku yanzu kuma ana saura kwana kuma ɗauka kuma yanzu a ƙara daidai da ita a haka saboda ita tana tafi ne da watan goma in ta yi a kaza ga watan kaza kaza ga watan kaza to sai yanzu a tsakiyar watannin musulunci watan musulunci guda biyu wannan yadda dai ta saba haka za ta ci gaba da yi sai dai ta roƙi Allah kuma ya ba ta ladan abin da za ta rasa na addu'a amma kuma duk da in ta rasa ma Allah ya duba cewa tana da himma to Allah zai ba ta ladan cikakkiyar mace da take yi sosai je ibada kan ta komai ai kaddara ce Allah ya kaddara wa mata barinta da ibada shi ne ibada a lokacin yin ibada kuma shi ne ke yin ibada mace sun sauki za ta rintirar da su kaddara ta yi dukkan abin da ake yi ban da sallah kawai assalamu alaikum idan mutum yana tasiri ba tare da yana motsa bakin sa ba wai tunanin tasiri yake yi da baya kanta ba Allah zai ba shi lada in bai sani ba amma in ya sani ya kamata ya dinga furtawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا ألا يساك عمرك على الخير كيد على رمضانك sanarwa kudin da mata suka tara a wannan zama mai albarka na tafsirin bana naira dubu arba'in da bakwai da ɗari dubu arba'in da bakwai da Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ba su ladan wannan aiki da suke yi wa addinin musulunci 3 years kuma ya tafi gida neman magani ko kuma ya baro gida ya karo shi bai zo nan ba ko wasanni san inda yake ba a gida su a gida suna zaton yana nan kuma a nan ana zaton yana gida yanzu dai in su ta waya ta kawo ba a ji labarinsa ba ba labarin abin da ya fi in kwarai da gaske sannan ta ce da Allah a taimaka mata da addu'a duk da yake Allah ya tsare shi kuma Allah ya dawo da shi kuma Allah ya ba shi ya dawo maka da shi da ci gaba da ɗawainiyarsa da kulawa da shi kuma ya bata da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta ladan wannan musiba domin Allah ba ya da shi musiba wannan jarabawa Allah ubangiji ya kankare su ne kuka da kusa da shi din da yara su kuma Allah ya raya da yaran su cikin rayuwa ta addini musulunci Da nan kuma da Allah duk wanda ya sani masu irin wannan matsalolin zan yana kusa da su to haƙƙi ne a gare shi dan hanyar da zai gudan farsa musu da hankali da sa su farin ciki to yi taimaka musu da abin da za su yi a kansu taimaka musu da nasiha kai kai musu abin da ma sun sun danka za su ji daɗi wani sun suna da su ji daɗi wannan ba karamar ibada ba ce wanda kila sai ka tashi ka biya mu laila amma Allah bai su ta ba kamar yadda za ka taimaka musu da kalma mai daɗi ma kuma mu da Allah ya tsare mu Allah ya ci gaba da tsare mu Allah ya dawo musu da mijinta lafiya Allah kuma ya fuskokin su da kai mun samu cases na mazaje sun gudu ko sun tafi wanda a zahiri yawanci matan da suke zutowa suka ce mazan mijina ya gudu ya bar da gidani ma yawanci ta kuma da ka faɗa ne kai wa kudina wanda fi sabilin layi in za a bi ta farawo a wutar mai sawo idan kira da sata to da dawa ma kana wani lokacin bala'in talauci shi ne ke suka mutum a addabe shi ta ko'ina sai ya nausa da zumar cewa in ya samu abin da zai yi da nan sai da wasu to sai ya kuma duk al'amura sai su jawo da masa abin masu yin ya shafi addini sai ya zanto ya bar su an suna cikin bala'i da wahala rayuwa shi ne saboda in masa ta yi aure ba kuma shi ne dawo ba kuma yawancin masu yin haka suna fama da jahilci domin neman arziki halal ne a bai da yake zama wajibi ma in yi zama akwai nauyi a ƙarƙashin ka amma duk da haka duk da haka wajen neman halal sai halatta kuma ka aikata halal ba tun da yanzu ɗauka cewa ka tafi kuma ka bar ka. ita matarka ba wai abinci kawai ba wai abinci kawai take bukata a wajen ka tana bukatar ta kai ma at least ka ganka a kusa da ita ma wani abu ne to kuma sai zan ba ka ne kuma sannan akwai al'amari na sha'awa irin da nan adam lokacin da sha'awa ba ta shawara da mutum sa'ad da za ka zo wa mutum wataƙila za ka jefa cikin wani yanayin da kai ne kuma saboda. da lokacin da ka san cewa yau ta ta ta addabe ka ba za ka je su da ta ba sai ka nuna ka tafi ka ka tafi da ka yi aure kai kuma ka tafi ka ci gaba da neman arziki in Allah ya baka shi kenan Allah ya baka ba kuma Allah ya gani ƴaƴanka kuma ka samu wanda za su ji tsoron Allah su ci gaba da rike maka su ko ita matar ko ta kai shi ne ko kuwa ka to amma wani lokacin kuma gaskiya wallahi mijin ne yake fama da fitinar matar da zalunci da addabarsa wata addabarsa wata matar tana ganin in ta aure mutum to kamar ta mutu ne shi ne ta mutu ne sai yadda take so wani yana biyayya yana biyayya har ta kai lokacin da ma zai gaza kuma wani Allah ya jefa masa tsoron ta gaba ɗaya sai ga shawararsa shine kawai ya gudu to in ya gudu ya mata gidan da ƴaƴan sai kuma ta zanta na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ta ya zane to irin wannan gaskiya ke ce ka cuciya ke ce azzalima kuma ke ce ka kunce shi wani ne ke nemi gafara ubangiji kuma shi ma cikin da yake ke nemi gafararsa sa'annan kuma mace ta yanke shawara a kan cewa mijinta ya ce mata kaza ita kuma ga abin da take so wajen tana ga wannan shi ne solution in dai ba alƙali ne ba ta wannan umarnin ba to bai halatta kuma misali cikin da aka ta mana wata kasan tana tana nan mijinta ya mai ita arewa sai take kukan baya aiko mata da sako sai ta tashi ta biyo shi shi kuma sai dai na shiga ɗakin kuma an kawo mana wannan tafi kuma karshe mijin da ya da aka ji da yan farki sai ka same shi ya ji ko zai ke zama gashi suna jin suka ke zama a zauna da kashi ga kuri da abin da kai ita ce ya mai ita ba shawararsa ta gudu ta dawo nan gobe halatta yau ba ni ya mai ita kuma sai ya aika mata kuɗi ce gari sai ta shigo mota ta dawo to in ce idan kuma ya zanto shi mijin ya kai ka ne saboda shi iya tunanin da ba kuma aka ta a shi hankali ta ji shi ilimi kuma ta san cewa idan ta dawo nan ba zai shiga tashin hankalin da zai bata masa rai wani abu ya faru ba sai ta dawo kuma ya ce ba ta wajen zama ta shiga wajen zama kuma babu da ni amma dai haka nan ta yi ta shawara ta ce ita dole dole sai dai ya yi tafiya ta ba ta wajen zama wannan kuskure ne ba ta da wannan capacity ta aure mace abin da aka sani ita shi ne biyayya Allah ya samu da su ah, sa'annan da aka ce ba da shawara kan abin da shafi tsafta da kula da kai gaskiya tsafta da kula da kai a wajen mace shi ne jarin ta wajen zama da mace domin in dai miji ba kazani ba ne wanda kuma kazani ne ke za ki fara kwamfulan da shi kafin in dai miji akalla yana da kiyaye kansa wajen tsafta to fi lafi in yana zuwa da shi bai sake ki ba ko bai karo ki wata maka ba ko ya karo ki shiga a zahiri ya karkata zuwa da shi ba kina kazanta to wallahi ki san ta ki da da kuma za ki tafi da ya tsare ki a zuci guda da ki kazanta ba ita kuma tsafta akwai wacce ake halitta mutum da ita ba mutum da za a gan shi kullum tsafta ke akwai wacce ake koya kuma wani lokacin an halitta ka da ita ma idan ba ka tsara wa kanka ba wani lokacin takan rasa tsaftace asali ya danganta da tsaftace jiki ko da baka da kuɗin da za ka sai kayan da ya kowanne kyau ko nan shi to aƙalla ka busar da dukkan abin da zai iya haifar da wari mara daɗi a jiki wannan shi ne mawa wanke baki tabbatar da cewa baki ana wanke shi yanka duk wani gashi da zai iya tara wari a jikin mutum fitar da datti a jikin mutum da dukkan wata kafa ko wani losu a jikin mutum hatta gefen ɗan yatsun mutum tabbatar da cewa ana tsaftace su ana gyara wannan tsafta kenan kari a kan hana kuma akwai kwalliya akwai gayi wanda kuma duk da ana so ta yi kwalliya ana so ta yi gayi sannan ko sai tsaftace su ba sai kuma tsaftace inda mutum ke rayuwa akwai matar da ita za ta tsaftace jikinta amma ba ta tsaftace inda take yi take take rayuwa a wurin in ka fi ka tarar da ta fara kayan mulki a waje guda wurin yana ta tsani ko ka zo ka karanta toilet an shofar da yawo a cikin bangon bare in mace tana da kishi kuma aka jarrabe ta da yawan zub da yawo sai zan so wata kila a inda take kwanciya ita da mijin an za ta dinga tara yawo kafin ki ke da kike da wannan yanayi a farko mutum da yake da alaji da irin wannan ko kuma sa'an nan ka wakilta wa ƴaƴanka da su girman da za su iya ɗauki da gidan mai zai su za su dinga tsaftacewa wanda gaskiya shi ma ƙauyanci ya zama wajibi da ka zama mai tsafta kuma bayan nan ki kula da tsaftar miji idan yana da abin hawa ki dinga sa ido ki tabbatar da cewa yana gyara abin hawa nan in baya gyarawa ki gyara masa ko ki ba shi shawara a dinga gyara sannan a al'adance ku kuke wanke wa mazajen ku kaya in ko ba ku bane a al'adance kaiwa ake to tabbatar da cewa inda ake kaiwa akwai amana kuma ana wanke masa na mutum kuma ko mutum ki baya kan abu na tsafta ke matsa masa akan cewa dole sai yana tsafta akwai namijin da zai zo miki da andawaya sai ya barta kai da taci a jikinsa wani ma gaba ɗaya andawaya ta guda biyu sai kai ta fi canja ɗaya to dole ki sai masa wata ɗan da hali ko a cikin kuɗinsa ne ki ɗauka ki sai masa ko zai faɗa ya faɗa in kika ga ta abin nan ki dauka ki wurgar da ita canja masa wanda in kuma za ki da kuɗin da Allah ya ba ki kun kada ki bar shi dinga fita da takalmi gusu gusu ki wanke masa takalmi ka ki gyara masa in ba za ki iya sa ya yi kwalliya ya yi gari sa shi ya kwalliya ya gari din amma wasu matan da ba ciki in mijin ya kwalliya ya gari ya saka hula kamar ana nan nan koriyar hula koriyar riga koran aiki koran takalmi sai ta ce wani kaba ke yadda ba wasu ne ai za su gani a su ya shi su ne dama ana kwalliya ne da kawai Allah ya ci sana da aka kwalliya dama ai a gani ne da shi ke ke dai kin kin yarda da kai ya da shi mana yaje duk a wata za ta gani ka gani a ka zo sai ai zurku ta ce a to an yi sai an yi ku sa ba za ku ji kwalliya kun ji sai gyara kansu su samu turare mai kyau a nan sallama yana da turare mai ƙanshi wanda cikin da ahalin za a ji daɗi har ka yi kuɗi kwanta ko da ba su da kuɗin da za su yi kaya masu tsada ba dole sai ka yi kaya mai tsada ka wanke jikinka da ruwa ma ba ka da sabulu ka ɗauka da Allah ya kore maka ka wanke su in ba ka da jikin gubar da za a goge ka rufe jikin ruwa ka zauna a kan su ka tashi sannan ka kasa su ba ka ki sai masa agogo na kwalliya in yana da sha'awar sa agogo ki sai mata gilashi na kwalliya ya dinga sawa ko ba haka ba ne wannan duk babu laifi Allah ya samu assalamu alaikum ana ne ana ne ya tsurku ce ki ce ya tsurku amma ke me ra'ayi eh ki kira yawa kin ga tana barin mijin ta yi bariya kuma wannan ya zai miki barazana ai da zai miki barazana ba ko ba wata matsala ya ce assalamu alaikum malam muna roƙon Allah ya kai ku lafiya malam ina so ka yi wa zawarawa da 'yan mata addu'a Allah ya ba su mazaje na gari malam ina so ka yi wa 'yan mata nasiha mana ina so ka yi wa matan da suke matan da suka aiko mijinsu mana ina so ka yi su nasiha to dai nasiha a nuni ta gaba kai a jumlace wadanda muke yi duk gaba ɗaya muna yi wa mata da kuma su ma maza Allah ya su. ɗan mata masu wasa da sallah su ji tsoron Allah su masu daina wasa da sallah ranar alkiyama wannan kuma su ce wai da matan da suka ce ke ne ji mana kai wani nasiha wala irin wani za su zuka na sai ne ji ana nan ana ta ce to Allah ko mai salon ne ana nan ce Allah ko mai wando ne ana nan ce to Allah ko mai ba ne za a rubo mutum da ta ce Allah da ke ni dai namiji sharafin kawai zama namiji an gani wannan a da yawa sai su ji tsoron Allah sallah ita ce za a fara auna mutum ranar alkiyama in mutum ya tsira a sallah to shi ne When is it haram for a woman to meet the daughter to meet W-M-I-X, to meet meat and fish in one When one puts first them and everything is allowed. So Rasul Sai tambaya ta ce assalamu alaikum malam da fatan kana cikin koshin lafiya tare da Allah rahmanka malam jiya na ji kayan magana akan ayyana wato ƙarin gashi ko sai na ka ce babu laifi alhali ya ji manzo Allah suna ya ce Allah ya tsine wa mai ƙarin gashi da kuma wacce aka ƙara mata kuma shi aya ce gashi ne wanda ake ƙarawa a gashi ido kuma ta ce ai ba dole ne ruwa ya saka gurin kuma alhali manzo Allah suna ya ce babu wanda zai bar lam'a face sai wata wuta ta ci ne jira ranar alkiyama kuma shi aya shi din nan canza halittar Allah ne kuma Allah ya ne ma wanda ya canza halittar Allah to dan Allah ma na ina neman da bayani ba ta ba tambaya ta yin gari inda aka fara tambaya ce mai kyau sosai kuma zan ba da amsa abu na farko aya shi ne ƙara gashi biyu wani cikin ma'anarsa ko kuma gyara gashin gini domin ake sawa gashin gini eh roba ce ko ake karawa ko ba su sarta ba haka ne kuma haka wani to wanda zai ce na ta tare magana a kai wato ƙarin gashi gini ta ce babu laifi alhali na ji manzala suna ce da manzala suna da ya ce la'anan babu duwa suna wanda idan an ce alwa da ita ce wacce duk gaba ɗaya ma nan hannu in kin koma cikin annihaya da mai da to azar zai ga wata irin a cikin ce alwa da ita ce masu da suke ƙara gashi a kan gashi na kan malami da ya ce gashi a duk ko ƙara gashi a wani ana ƙarawa ana yi ƙarfar suna a kalmomin musulunci suna da ma'anarsu suna da iya zurfinsu da nisansu kuma da a ce larabawa suna kiran gashi gudu da suna ƙara shi suna alwasu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi sa'an kuma da manzala suna ce la'anar da wanda za da malaman hadisi ne suka rawaito mana kuma malaman hadisi suna sun yi sharrin manzan in ka koma duk abin da zai ke shiga ƙarƙashin gashi da sun yi a ciki da a ce gashin ido yana ci da an samu wani cikin malamai masu shan ya ce da karin gashin ido ko da da kiyasi ne to amma ba na jin akwai wani malami da ya taɓa cewa har da karin gashin ido duk da cewa a jiya ban san ayar cikin yana nufin ƙara gashin ido tunda ni na zan ci na ci kawai wani yara ne da ake wuri ko da ni ban taɓa ganin ayar cikin ba ba a ne ba ta gani sosai E to na tafi kun ga kenan magana ta farko wannan farko Allah ya saka mata da alheri tambaya ta ilimi kuma muna son masu tambaya irin wannan magana cewa wannan Allah ya ce Allah ya tsinewa amma Allah ya tsinewa wata take ƙarin gashi ƙarin gashi an faɗa abin da yake zuwa farko a zuci shine gashin kai to haka gashi ido baya shi sai dai a masa hukunci daban sannan da ta ce take cewa ba dole ne ruwa da nake cewa ba dole ne ruwa ya taɓa wurin ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai bar lam'a face sai ta ta cinye shi ta ba lam'a kalma ce ta ta larabci wanda addini ne amfani da ita a cikin kalmi ne ita kuma laf'a ana bari ta ne a gaɓo da ake kewa wanda shi kudu shari'a musulunci ba ta ce a wani kudu ba ta ce a kudu da ne a wajen wanke fuska kuma duka inda ruwa zai ba ake so mutum ya zuba ruwa a wajen da ake lam'a dukkan inda ya zama suka ne an bar shi to da a mazhabar azabu Ahmad na Hanbal in an tashi a gashi kai in an tashi in ka taba da ɗan sun kuma yayi imam malik ne kawai ya ce za ka saka ruwa ka fara daga muqaddamin ra'asi ka kai shi zuwa ƙeya sannan ka dawo da shi amma jumhur